hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha biyu ga watan march shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na hamsin da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddisul mufassirul faqih abu abdullah Muhammad ibn Abi Bakar az-Zur'i dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Zadul Ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkanin al'amuran da suka shafi rayuwa da addini da tunani da tsarin zamantakewa da al'ada da tafarkin da annabi sallallahu alaihi salama ya rayu tsakanin shi da mutane babu shakka wannan malami ya kai matuka wajen tattara bayanai game da waɗannan ainihin wato tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi salama malamai suna mashi jinjina musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana nesa da kayan aikinsa a halin tafiya aikin hajji a ƙasar makka da ƙasar sha Allah Ubangiji saka mashi alkhairi za mu tashi a inda ya ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil juma'a wa zikiri khasa'is yawmiha wannan wata gaba ce wadda tattauna game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ranar juma'a da ibadojin da ake a cikinta da kuma wasu siffofi wanda ranar juma'a take banta da su akan sauran ranaku malam yace sabata fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa annahu qala ya tabbata a cikin littafin al bukhari da Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa نحن الآخرون نحن الآخرون mu al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama mu ne na ƙarke a cikin jerin giyar al'ummomi amma kuma al'awwaluna mu ne na farko a wajen falala as-sabiquna yawmal qiyama mu ne wanda zamu zama zamu rigayi sauran wajen shiga aljanna ranar alkiyama Allah ka samu a ciki bai da annahum utul kitaba min qablina yace duk da yake an ba su littafi kafin mu mahaza yau muhumun alladhi faradallahu alaihim wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan rana ta juma'a ita ce ranar da Allah ya farlanta musu su nema su yi bauta a ciki fakhtalafu fihi sai suka yi saɓani yahudu da nasara sai suka yi saɓani game da al'amarin juma'a sai Allah ya boye musu juma'ar ba su same ta ba fahadana Allahu lahu mu kuma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya shiryatar da mu zuwa ga wannan rana ta juma'a rana mai albarka wan nasu lana fihi taba'un dukkanin al'ummomi suna bin musawun mu ne game da juma'a al yahudu gadan yahudawa gobe ma'ana asabar kenan wan nasara ba'da gadin su kuma kirista jibi ma'ana lahadi kenan wannan hadisi game da malamin abata al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi da kuma al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah wa fi sahih an Abi Hurairata wa Huzaifata radiyallahu anhuma qala a cikin littafin al-Imam Muslim as-Sahih waɗannan malamai guda biyu daga cikin sahabbai Abu Huraira da Huzaifatu dan Yaman Allah ya ƙara musu yadda suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ya ce adallallahu anil juma'ati man kana qablana Allah ya batar da waɗanda suka gabace mu daga juma'a fa kana lil yahudi yawmus sabti sai yahudawa suka zama sun samu asabat wa kana lin nasara yawmul ahadi su kuma kirista suka samu lahadi fa jaa Allahu bina mu kuma Allah sai ya zo ya halice mu daga baya fahadana li yawmil juma'a sai Allah ya shiryatar da mu zuwa ga ranar juma'a faja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahada sai Allah ya jera juma'a sannan asabar sannan lahadi wa kadhalika hum taba'ul lana yawmul qiyama haka dinnan waɗannan al'ummomi haka za su kasance suna bin bayan al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan alkiyama nahnul akhiruna min ahli dunya mu ne ƙarshen al'umma a duniya wal awwaluna yawmal qiyama amma mu ne na farko a tashin alkiyama al-maqdi lahum qabla al mu za a fara yi ma sakamako kafin sauran halittu al-imam muslim da nasa'i da ibnu majah suka fitar da wannan hadisi dukkanin waɗannan hadisai suna bayyana falalar juma'a ne da irin zaɓin da Allah ya yi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ba su ranar juma'a a yayin da sauran al'ummomi suka kuskure ma wannan rana wa fil musnad was malam ibnu taymiya ibnu al yace a cikin musnad na Alimamu ahmad da kuma cikin sunan ta abu dawuda kenan da nasa'i min hadisi aus ibn aus an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutan gidansa manzon Allah yace min min afdali ayyamikum yawmul juma'a ranar juma'a na daga cikin ranaku mafiya falala a cikin ranakun rayuwarku fihi khalaqallahu adama a ranar juma'a ne Allah ya halicci Adamu alaihi salam wa fihi qubida a ranar juma'a ne aka karɓi rayuwarsa wa fihi nafha. a ranar juma'a ne za a yi huri na farko wa fihi saqa a ranar juma'a ne za a yi mutuwar karke shine ne saiq as Allah da yake cewa wani nufika fi suri fasa'ika man fis samawati wa man fil illa man sha Allah to wannan as ɗin shi shine hurin kaho wanda za a yi kowa ya mutu kamar yadda al Abu al qurtubi ya fassara abu abdullahi kenan a cikin littafin shi na tafsirin al-qur'ani na al-jami'u li ahkamil quran duka waɗannan a ranar juma'a za a yi su fa aksiru alayya mina as-salati fi manzon Allah yace ku yawaita yi min salati a ranar juma'a fa inna salatakum ma'arudatun alayya duk salatin da za ku yi mini ana nuna mini shi ana gabatar min da salati a ce ka ga salatin da al'umma ka suka yi maka qalu ya rasulullah sabai suka ce ya manzon Allah wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta ta yaya za a yi a dinga nuna maka sallolin da muke maka salatin da muke ma alhalin ka riga ka ratattake ka zama wato ƙasa yadda gawa bisa ɗabi'a take lalacewa ta koma ƙasa in ka je ka buɗe kabari misali wanda ya shekaru da yawa wani ba a samun komai sai kutunkulle makashin kwankwaso wani kuma sai ɗan ragowar ƙasusuwa din naman ya zagonye ya zama ƙasa yaya za a yi ka iya a iya nuna maka ayyukan da muka yi na salati ya'ani qad balita yana nufin ka riga ka ratattake qala sai manzon Allah ya ce da su inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jukkunan annabawa alaihimus salam wannan hadisi al Ahmad ya fitar da shi da imamu Abu Dawuda da Nasa'i da ibnu Maja al-imamu Ibn Hibbana wa min qablihi ibn khuzaima dukkanin su sun fitar da wannan hadisi al-imam an-nawawi ya inganta wannan hadisi a cikin littafin shi na al-azkar wuya. da shi da al al-munziri da ibn hajar da al az-zahabi dukkanin su sun inganta wannan hadisi ma'ana daga cikin abin da zamu kalla na falala a cikin hadisin shine abin da hadisi ke karanta da mu falalar juma'a da wasu muhimman ayyuka da Allah ya yi a ranar juma'a halitta adamu ɗauke rayuwarsa da kuma wasu muhimmai da za su faru nan gaba huri na farko da huri na mutuwa gaba ɗaya duka za a yi sirira da kun juma'a da kuma tabbatar da cewa annabawan Allah to ƙasa ba ta cin jikinsu da za a buɗe kabarin wani annabi za a same shi intact yadda yake wannan yana nufin kenan su a wurin Allah suna da wata falala ta musamman jikinsu ba irin sauran jukkuna ba ne yayin da sauran jukkunan mutane da zaran an fitar da rai ya koma cikin alamil arwah to jikunan ba su da wani amfani za a je a busu ne su ne kawai za su lalace bayan lokaci ba za a sake ainihin ganin su yadda suke ba sai ran da Allah kuma ya niyyata tasar da su min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sai Allah ya tayar da waɗannan rayuwa waɗannan jukuna daga inda ainihin aka rufe su gwargwadon abin da Allah ya tsara na kaddararsa da ikon sa, da abinda ya sani cikin iliminsa ina fata mun gane wannan jama'a rawahu al-hakim fi al-mustadrak wa ibn hibban fi sahihi malam ibn al-qayyim yace wannan hadisi hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak da ibn hibban a cikin as dinsa kuma kamar da muka ambata malamai sun inganta wannan hadisi wa fi jami' tirmidhi min hadisi abi hurairata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala a cikin littafin al'imamu turmiri daga abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah yace khairu yawmin tala'at fihi ash-shamsu yawmul jum'a mafi alkhairin ranar da wato wunin da rana ta fito a cikin sa shine wurin wunin ranar juma'a fi khalaqallahu adama a wannan rana ne Allah ya halicci Adamu alaihi salam wa fihi udkhilan janna a irin wannan rana ne aka shigar da Adamu aljanna wa fihi ukhrija minha a irin wannan rana aka fito da Adamu daga aljanna ma'ana aka sako da shi duniya faɗan Allah qul nahbitu minha jami'a wala taqumu sa'atu illa fi yawmil juma'a kuma alƙiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a al-imam tirmidhi fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahihun wa sahahu hakim tirmidhi ya fitar da shi kamar yadda malam ya ambata da al-imam al saburi sannan kuma ainihin wato da abu abinda ya kubuce malamin anan shine wannan hadisi al-Imam Muslim ma ya fitar da shi wallahu ta'ala a'lam wa fil mustadrak aidan an abi hurairah marfu'an a cikin littafin al-mustadrak ila yau daga abu hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon Allah yace sayyidul ayyami yawmul jumu'a shugaban ranaku ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adamu a wannan rana aka halicci adamu wa fihi udkhila aljanna a wannan rana aka shigar da shi aljanna wa fihi ukhrija minha a wannan rana aka fitar da shi daga aljanna wala taqumu sa'atu illa yawmul jumu'a kuma alkiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a warawa malikun fil muwatta al-imam malik shi ma ya ruwaito a cikin littafin shi al-muwatta an abi hurairata marfu'an daga abu hurairata Allah ya ƙara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama manzon Allah ya ce khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a mafi alherin wunin da rana ta fito a cikin shi shine ranar juma'a fihi khuliqa adamu a ranan ne aka halicci adamu wa fihi uhbita a ranan ne aka sako da shi duniya wa fihi tiba alaihi a ranan ne Allah ya gafarta mushi. fadin Allah da ya yace fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi a ranan wata juma'a ne aka yi mishi wannan wa fihi mata a ranan juma'a ne adamu ya rasu wa fihi taqumu sa'a a ran juma'a za ta shi alkiyama sai manzon Allah ya ce wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun babu wata dabba sai ta zama ranar juma'a tana tsumaye shine ma'anan musiha ay mustam mustami'a munsitatun mustami'a mutum ya shiru yana jiran faruwar wani abu ina fata mun gane wannan jama'a duk wata dabba idan gari ya waye ranar juma'a za ta saurara tana jiran me zai faru ko ranar ne alkiyama yawmul juma'a min hini tusbihu hatta tatlu ash-shams tun daga asuba har zuwa fitowar rana shafaƙan saboda firgici min sa'ati game da al'amarin tashin alkiyama illal jinna wal insa in banda aljinu da mutane su kan ba su tarkokin su ba ruwan su ba su damu ba wanda kuma su suka fi kowa matsala da wannan rana wa fihi sa'atun la yusadifuha abdun muslimun sai manzon Allah ya ce kuma akwai wani dan lokaci a ranar juma'a wanda babu wani bawa musulmi da zai yi gamdakatar da wannan lokacin wa huwa yusalli ya samu kanshi alhalin yana sallah daidai wannan lokacin yas'alullaha shay'an ya roki Allah wani abu illa atahu iyahu face Allah ya bashi wannan abu qala ka'ab da Abu Huraira ya bada wannan hadisi sai ka'ab ka'abul ahbari kenan sai ya ce zalika fi kulli sanatin Ya yace to ni abinda na sani a tsohon karatuna na yahudi kenan dan tsohon fasto ne musulunta yace to mu a karatun da muka sani so ɗaya ne wannan rana a shekara fa qultu bal fi kulli juma'a sai ni Abu Hurairah na ce mashi a'a kullun duk sati ne duk mako ne ba so ɗaya bane a shekara fa qara'a ka abu taurata sai ya koma gida ya ƙara yin nazarin attaura ya binciko karatun da ya sani na attaura taura fa qala sai dawo yace ce sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yayi gaskiya qala abu huraira malaki laqitu abdullahi ibn Salamin, sannan na ƙara gamuwa da wani tsohon fasto din shi ma abdullahi ɗan salam radiyallahu anhu fa haddathtuhu bi majlisi a ka'ab sai na bashi labarin wannan tattaunawa da muka yi da ka'abu ɗan ka'abul ahbar qala sai yace kad alimtu ayyata sa'atin hiya to ni na ma san wani lokaci ne a cikin wunin qultu sai abu huraira ya ce da shi fa akhbirni biha to faɗa mini wani lokaci ne qala sai ya ce hiya akhiru sa'atin fi yawmil juma'a ita ce lokaci na ƙarke a wannan juma'a kafin faduwar rana kenan fa qultu sai ni abu hurairah nace kaifa ya zai ka ce haka wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah ya ce la yusadifuha abdun muslimun wa huwa yusalli babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan wuni alhalin yana sallah magana yana sallah wa tilka sa'atu la yusalla fiha kuma wannan lokacin da kace akhiru sa'atin minan nahari ai ya sallah lokacin da rana ta yi ja ba a sallah ai da haka ba zai yi a ce ita bace Abu Hurairah yayi istinbati daga asalin hadisin kenan dan kuskurantar da wannan mas'ala yanzu mu kalla jama'a waɗannan fa musulmai ne daga cikin tsofaffin kiristoci ko yahudawa ko masu ilimi masu takawa mutanen farko amma ka kaji kowannen sai dai samu kanshi a cikin kuskure da ya kokarin ɗauko abin daga tsohon alkawarin da ya sani da wannan tafi an riga an gama rikita su an lalata su ba su ne abin da Allah ya saka na annabawan ba ina kuma ga yanzu har amma sai ka samu malami musulmi wai yana wa'azi da attaura saboda bata bai wa'azi da alqur'ani sai ka tsara ci mishi malam mai zabura wannan zindikanci ne jama'a Allah ya tsare mu sai yake cewa <clears throat> faqala ibn salam sai dan salam yace alam ya yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ashe ba manzon Allah yana cewa <clears throat> man jalasa majlisan yantaziru sala wanda duk ya zauna a wani wuri yana jiran sallah fa huwa fi salatin hatta salliya, yana cikin sallah ne har a gama sallah gaba daya shi ma ashe yanzu magana tashi istinbati ne kenan <coughs> Wani hadisi kamar da malai ya faɗa imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta da tirmidhi a cikin ainihin sunan ɗinsa sannan al-imamu abu dawuda ma da nasa'i sun fitar da shi haka al imam al-hakimun naisaburi kuma hadisi ne ingantacce malamai sun inganta shi wallahu ta'ala a'lam wa fi sahih ibn hibbana marfu'an a cikin littafin as-sahih <coughs> na ibn hibbana daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce la tatlu ash-shamsu ala yawmin khairin min yawmil juma'a. rana ba za ta taɓa fitowa akan wani wuni wanda ya kai alkhairin wunin ranar juma'a ba waɗannan da hadisai ne ke kawo mana matsayin shimfiɗa don tabbatar da falaloli na ainihin ranar juma'a kafin bayani akan tafarki da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da rana sai malam ya ci gaba da cewa wa fi musnad shafi'i min hadisi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala a cikin littafin musnad na al-Imam Shafi'i daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace <clears throat> ata Jibrilu alaihi salam rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi mir'atin bayda'a wata rana sayyidina Jibrilu alaihi salam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi mir'atin bayda da wani madubi fari tas wa fiha nukta a cikin wannan madubi fari akwai wani digon baki shine ma'anan nukta duk wani abu fari a cikin baki ko baki a cikin fari Fa an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tambayi jibril ya ce ma hadhihi me wannan faƙala sai ce hadhihi yawmul juma'a wannan dan bakin da kake gani alamar ranar juma'a ne fuddilat biha an fuddilta anta wa ummatuka da kai da al'ummarka Allah ya ƙara muku ɗaukaka a kan sauran al'ummomi a sanadiyar juma'a wannan su lakum fiha ba'u, kuma mutane suna bin sawunku ne game da al'amarin juma'a Al'Yahudu yahudu wan nasara yahudu da kirista walakum fiha khairun kuna da tsaba ragen alkhairi da za ku dinga sama ranar juma'a wa fiha sa'atun la yuwafiquha abdun mu'minun yad'u Allah bi khairin illa stujiba lahu a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci wanda babu wani bawan da zai yi gamdakatar yayi addu'a daidai wannan lokaci face Allah ya amsa wa huwa indana mu a wurinmu wurin juma'a a wurin su mala'iku muna kiran shi da suna yawmul mazid ranan ƙari akwai hadisai da suka zo da dama akan bayani akan wannan mas'ala ta yawmul mazid galibin su basu inganta ba amma malam albani nasiruddin ya inganta wani ko mu ce ya hassana ɗaya daga cikinsu a cikin ainihin as-sahiha sa. malam ibnu qayyim din nan yayi bayanai dalla dalla game da wannan mas'ala a wurare kusan guda uku a littafan shi akwai littafin hadil arwah ila biladil afrah <clears throat> da littafin madarijus salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu da littafin ijtima'ul jushil islamiyya ala ghazwil jahmiyyati wal mu'attala duk wannan littafan a cikin su yayi kokarin tattauna mas'ala ta me ake nufi da yawmul mazid a wurin mala'iku yadda suke kiran juma'a kuma za mu ji daga wannan hadisi duk da wannan hadisin bai inganta ba amma wannan ma'anar da za a bata game da yomul mazid malam albani dini ya hassana hadisi ɗaya daga cikin riwaya da suka kawo wannan kamar yadda akwai gaɓoɓin hadisin da za ka ji sun inganta wasu mun karanta irin su a baya wasu za mu karanta su a gaba amma hadisin a yadda yake haka to za mu zo mu ji cewa malamai ba su ainihin yadda da ingancin shi ba wallahu ta'ala a'lam fa qala an-nabi sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah yace ya jibrilu ma yawmul mazidi me kuma ake nufi da ranan almazid? mazid qala sai jibrilu yace inna rabbaka takhadha fil firdausi wadiyan afyaha ubangijinka <clears throat> ya tanaji wani fili a cikin aljannar firdausi afyaha mai faɗi ƙwarai fihi kusubun a cikin filin akwai tarin ƙasa wato rairayi <coughs> min miskin wanda rairayin na almiskin fa kana yawmul juma'a idan ranar juma'a ta alƙiyama ta yi bayan an gama taron ƙiyama wata juma'a ita wannan juma'ar ranar almazid an anzalallahu subhanahu ma sha'a mala'ikati sai Allah ya sauko da iya abin da ya gada kun gazgata alƙawari na fasaluni u'tikum ku tambayi duk abin da kuke so sai na baku fa yaquluna sai gaba ɗaya sai su ce rabbana nas'aluka ridwanaka ya Allah mu muna roƙo ne ka ce ka yarda da mu fa yaqulu sai Allah ya ce qad raditu ankum ai na riga na yadda da ku walakum ma tamannaitum duk abin da kuke so kuke buri zan baku waladayya mazidun waladayya mazidun kuma ina da ƙari fahum yuhibbuna yawmal juma'a lima yu'tihim yu'tihim fihi rabbuhum min alkhayl su hadattun gidan aljanna da mala'iku da kowa suna son wannan rana ta ainihin wato yawmul mazid saboda alkhairin da Allah ubangiji zai ba su wa huwa al-yawmul ladhi istawa fihi rabbuka tabaraka wa ta'ala ala al kuma ranar juma'a ita ce ranar da Allah ya daidaita a kan al'arshi wa fihi halaka adama a wannan rana Allah ya ci annaba Adam wa fihi komu sa'a a wannan rana za a yi tashin alkiyama wannan jama'a wannan hadisi ba'ifi ne malam zai zo ya faɗa da kanshi a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna Ibrahimu, ɗan Muhammad malamin al Shafi'i kenan a cikin isnadin wannan mutumi malamai sun ce maturuki ne ba a karɓan hadisinsa. sannan akwai Musa dan Ubaida shi ma da'ifi ne da haka wannan riwaya da wannan siyaki bata tabbata ba a taƙaice malam yace rawahu shafi'i an ibrahim ibn muhammadin haddathani musa ibn ubaida kaji mutane guda biyu din shafi'i yace na na samu wannan hadisi daga ibrahim ɗan muhammad yace musa ɗan ubaida ya bani hadisi kala حدثني أبو azhari معاوية ibn ishaq ibn talha an ubaidillah ibn an Abdullahi ibn ubaidillah an abdullah ibn ubaid an umair ibn anas thumma qala sannan shafi ya ƙara cewa wa akhbarana ibrahim qala haddathani abu imrana ibrahim ibn al-jadi an anas shabihan bihi wani mai kama da wannan wa kana shafi'i hasanar ra'ayi fi shaykhihi ibn al-qayyim yace shafi'i din nan yana da kyakkyawar ra'ayi yana ganin girman wannan malamin yana wasaka shi shi sheikh Ibrahim hada lakin qala fihi al-imam Ahmad rahimahullahu imam Ahmad Allah ya gafarta mishi ce mu'taziliyun jahamiyun qadariyun kullu bala'in fi mu'tazili ne ba jahame ne ba qadare ne duk wani bala'i na tare da shi batacce ne da haka babu da an shiri waya irin wannan daga gare shi ina fata mun gane wannan wannan jarhi ne kuma mufassar da aka dole haka za a karbe shi ai watsi da wannan mutum warawahu abul yamani al-hakam ibn nafi'in qala haddathana safwan qala qala anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama atani jibrilu fa zakarahu wannan wani isnadi ne wanda aka ambata daga ainihin wato abul yamani al-hakam ibn nafi'in yace daga safwan safwan yace qala qala anas to wannan ma in kitsa'i ne tsakankani din nan warawahu muhammad ibn shu'aib an umara maula ghufra an anas warawahu abu zaiba an usman ibn umair an anas wa jama'a abubakar ibn abi dawuda turqahu Wadannan duka isnadoji ne yake ambata waɗanda suke da zaran ka kalle su zaka ga matsalar su karara ga tanan munqati'ai ne da isnadoji waɗanda suke mu'udalai sannan yace malam abubakar dan gidan abu dawuda malam dan malam kenan mai kitabul masahif yayi wani juz'i da ya tattara gaba ɗaya hanyoyin wannan hadisi hadisi yawmul mazid sai mala yace wa fi musnad ahmada min hadisi ali ibn abi talha an abi hurairah qala qila lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an tambayi manzon Allah aka ce da shi li ayyi shay'in summiya yawmul juma'a me yasa ake ce ma juma'a ranar juma'a ranar taruwa Ƙala sai ce li anna fihi a tinatu abika adama saboda a wannan rana ne aka ainihin moldin aka buga ƙasar da aka yi wato ƙera adamu daga jikinta yadda kaga misali abinda ake nufi da tsubi'a kamar da ake buga bulu wato ranar ne aka, aka, aka jeranta ta ko aka yi shefin ɗinta ƙasar da aka ƙera adamu daga jikinta wa fihi sa'aqa a ranan ne kuma za a yi busar ƙaho busa wadda kowa zai mutu kamar yadda muka ji a wani hadisi da ya gabata fassarar faɗin Allah da yake cewa wa nusika fi suri sa'ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul zumar kenan ko wal ba'sa kuma ranan ne za a yi ainihin ba'sa kamar yadda Allah yake cewa thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna ita ce alba'asa din huri da za a yi na karke wanda ainihin wato kowace halitta da Allah ya kashe ta a wannan huri na biyu za ta tashi wa fihi albatasha kuma a ranan juma'a ne za a yi yauma nabtishul batashatul kubra ranan da Allah zai yi kamu kamun da zai wa kafirai albatasha shine al-intiqamu min al kufar ran da Allah zai kama kafirai waɗanda suke tabarna a duniya Allah yana ta ce musu inna rabbaka labil mirsad duka a wannan rana Allah zai kama su wa fi akhirihi thalath sa'atin a ƙarshen wannan wuni na juma'a akwai wasu lokuta guda uku minha sa'atun man da Allah fiha ustujiba lahu a cikin waɗannan lokuta akwai wani lokaci wanda duk wanda yayi addu'a a wannan lokacin to Allah zai karɓa mishi wannan isnadin shi ma akwai in a jikin shi wannan mutum mai suna Ali ibn Abi Talha malamai suka ce bai riski ainihin wato abu huraira ba baya ga wannan kuma a cikin isnadin kamar yadda zo a cikin littafin musan da imamu ahmad akwai wani mutum mai suna alfaraj ibn fadala wannan mutumi malamai sun ce ba'ifi ne wa qala al-hasan ibn sufyan an-naswi al-imam al-hasan ibn sufyan abul abbasi an-nasawi ash-shaybani mai littafin al-musnad al-kabir kenan yace fi musnadihi حدثنا أبو مروان حشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الحسن ابن يحيى الخشني قال حدثنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة wannan ku rike shi jama'a kun ji shi mun karanta sunan shi a wani isnadi cikin waɗancan mutaba'at din inda ya ce warawahu Muhammad ibn shaibin an Umara maula ghufra to nan ma mu rike shi gashi nan Umar dan Abdullahi maula ghufra za ku ji abin da malamai suka fara akan shi قال حدثني أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجم زن الله يناتشوا أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرأة البيضاء جبريل نيزو غريني yana rike da wani abu kaman wani dan wato madubi mira wanda yake ainihin fariƙar fiha nuktatun sauda a cikin madubin akwai wani dan ɗigon baki fa qultu ma hadhihi ya jibrilu na ce da shi kai jibrilu wannan kuma mene kenan faƙala sai ya ce da ni hadihil juma'atu wannan ita ce ranar juma'a bu'istu biha ilaika an aiko ni in zo in maka bishara da ita ta takunu idan laka ta zama ranar bikin mako gare ka wali ummatika da kuma dukkanin al'ummaka min ba'dika a bayanka faqultu wa ma lana fiha ya jibril nace da shi to me muke da shi a ciki ranar juma'an ya kai jibrilu qala sai ya ce lakum fiha khairun kasir kuna da alkhairi mai yawa a ciki antumul akhiruna as-sabiquna yawmal qiyama ku ne na ƙarshe a duniya amma ku ne na kan gaba ranar alkiyama wa fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yusalli yas'alullaha shai'an illa a'tahu sannan a cikin ranar juma'an nan akwai wani lokaci wanda babu wani bawa musulmi wanda zai gamdakatar yana ainihin sallah daidai wannan lokaci sannan ya addu'a face Allah ya bashi qultu sai manzon Allah ya ce fama hadhihi an sauda ya jibril to menene kuma wannan dan bakin digon da ke cikin madubin nan Fala sai ya ce hadhihi as-sa'atu allati fi yawmil wa huwa sayyidul ayyam wannan shine daidai bugiran wannan lokaci na ansan addu'a ranar juma'a kuma ranar juma'a shine jagoran ranaku wa nahnu nusammihi indana yawmal mazid mu mala'iku muna ce mishi ranan almazid qultu sai manzo Allah ya ce wa ma yawmul mazid ya jibril me ake nufi kuma da ranan almazid ya kai jibrilu qala sai ya ce zalika bi anna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan afyaha abinda yasa saboda ubangijinka ya tanaji wani fili mai matukar fadi a cikin aljanna min miskin abyada wanda aka shimfida almiski fari a cikinsa, sa fa idza kana yawmul juma'a min ayyamil akhirah to idan aka shiga wata ranar juma'a a cikin rane kullahira habatar rabbu azza wa jalla sai Allah ubangiji ya sakko Allah madaukaki mai daraja sai ya sakko min arshihi daga al'arshin sa ila kursiyyi zuwa kursiyinsa sa wa yahaf wa yuhafful kursiyyu bi manabira min nurin sai a kewaye wannan alkursi da ainihin wato mumbarai na haske fa yajlisu alaihan nabiyuna sai annabawa su zauna akan waɗannan mumbarai na haske wa tuhafful manabiru bi karasi min zahabin su kuma waɗannan mumbarai na ainihin annabawa sai a ƙara kewaye su da kujeru na zinariya fa yajlisu alaiha siddiquna wa shuhada a zaunar da ainihin masu gaskiya da shahidai akan su wa yahbitu ahlul ghurasi min ghurasihim sai kuma ainihin mazowa ɗakuna waɗanda Allah yake cewa lakinin lazina taƙaw na lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun jiri min tahtiha al-anharu sune ashabul ghurafi wanda suke da ɗakuna rizab ɗakuna da aka tanadar musu na musamman daga cikin bayan Allah na gari su ma sai su sauko wannan fili da ake wannan ainihin zama fa suna ala kusbanil misk sai su zauna kan rairayi na almiski la rauna li ahli manabiri wal karasi fadlan fil majalis ba sa ganin cewa waɗanda ke kan mumbari da waɗanda ke kan kujerun nan ma'ana da annabawa da salihan bayi ba su fi su wani matsayi ba summa ya tabbada lahum dul jalali wal ikram tabaraka wa ta'ala sannan Allah sarki mai daraja mai girma madaukaki sai ya bayyana ga dukan waɗannan halittu fa ya ƙudu sai ya ce saluni ku roƙe ni ku tambaye ni me buƙatar ku fa ya na bi ajma'ihim ga baki ɗaya sai su haɗa murya guda su ce nas'alukar riba ya rab ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ne fa yashhadu lahum alar riba sai Allah ya shaida musu cewa ai ya riga ya yadda da su thumma yaqulu sannan sai ya ce saluni ku sake roƙona fa yas'alunahu sai su dosa ambatan bukatunsu suna ta roƙon Allah hatta tantahiya nahmatu kullu abdin minhum har zai duk wani kwaɗayi da buri da duk wani wato haɗama shine nahma duk wata haɗama da kwaɗayi da burin wani bawa a wajen sai ta ƙare qala manzo Allah ya bada labari yace malaika jibril yace summa yas'a alaihim bima la ainur ra'at sannan Allah ya ci gaba da ba su burace burace bayan din ya ba su wanda suka tambaya sai ya ba su kuma wanda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at wani kunne bai taba jin labarin su ba wala khatara ala qalbi bashar kuma zuciyar wani dan adam bata taba riya mishi irin wannan falala ba thumma yartafi'ul jabbar sannan Allah aljabbar wanda yafi karfin kowa sai ya ƙara ɗaukaka min kursiyihi daga kan alkursi ila arshihi sai Allah ya kuma kan al'arshin sai daidaita wa yartasiu ahlul ghurafi ila ghurafihim ma abuta waɗannan ɗakuna su ma sai su tashi su kuma ɗakunan su wa hiya min lu'aliatin min lu'ulu'atin bayda ɗakuna ne waɗanda aka yi su daga lu'ulu'u fariƙar lu'ulu'u din nan shine fil wani ainihin dutse ne mai daraja kwarai aw yaqutatin ko kuma wanda aka yi su daga yakuta ce shine corundum kenan daga yakutu hamra wanda yake jazir au au zum, zumur zumurdatin shine emerald zumurdatin khadra daga ainihin zumurda wanda take koriya waɗannan duka wasu maddoji ne wasu materials ne wanda suke da daraja kwarai a cikin ainihin rayuwa laysa fiha fasmun wanda a jikin ginin waɗannan ɗakuna na gilasai masu daraja ɗin nan babu inda aka samu tsaguwa fasmun crack wala wasmun babu inda kuma za a samu wani datti a jikin wani gilashi ya makale munawwaratin wanda har za a ganshi a ga hasken shi fiha anharuha a cikin gidajen ƙoraminsu na madara da ruwa da giya duk suna ciki ma'ana komai akwai a ciki kenan au qala ko kuma ya ce muttaridatun mutadalliyatun fiha simaruha waɗannan ɗakuna suna nan ainihin a cikinsu akwai ‘ya'yan itatuwa wanda sun riga sun gama nuna kuma ƙasa daidai hannun mutum ya kama ya cira muttarida wato wanda an riga an gama nunar da su mutadalliya wanda suke ƙasa daidai a kama a cira fiha azwajuha sannan a cikinsu akwai mataye ‘yan aljanna na waɗannan mutane wa khadamuha da ma'aikatansu wa masakinuha da gidajensu ƙala sai mai ba da labari jibril kenan ya ce fa'ahalul jannati ya tabasharuna fil janna ya tabasharuna juma'a ‘yan aljanna suna wa junansu bishara ta alkhairi da ranar juma'an nan wadata ta faru alkiyama kama ya tabasharu ahalul duniya fi duniya bil matsari kamar yadda mutanen duniya suke wa kansu albishir idan an yi ruwa suna wa kansu ainihin wato albishir da cewa alhamdulillahi damuna ta yi wannan hadisi jama'a kamar yadda muka ambata tun farko akwai wannan mutumin a cikin shi mai suna Umar dan Ubaidillahi Maula Ghafra mutum ne mai rauni kamar yadda ainihin malamai suka faɗa sannan akwai Alhassan, dan Yahaya Al-Kushani wanda Imam Darqutni ya ce maturuki ne da haka isnadin bai inganta ba jama'a ina fata mun gane wannan وقال ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة الإمام ابن أبي الدنيا أتكل تاب شمي سنة صفة الجنة يتي حدثني أزهر ابن مروان الرقاشي قال حدثني عبد الله بن عرادة الشيباني قال حدثنا القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال wannan isnadin shi ma kafin aje da nisa ga wani mutum can mai suna Abdullahi dan Aradatul Shaibani mutum ne wanda Imam al-Bukhari yace munkarul hadisi Ibn hibbana yake cewa la yajuzu al-ihtijaj bihi sam bai halatta kafa hujja da shi ba da haka shi ma wannan isnadi ne ba'ifi mu zo mu ji kuma ainihin wato abin da ke cikin shi na maganganu malam yace daga Huzaifa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace atani jibrilu wa fi kaffihi mir'atun ka ahsanil mara'i wa abwa'iha jibril ya zo mini da wani madubi wanda yafi kowane madubi kyau da ainihin haske wa idha fi wasatiha lam'atun sauda a tsakiyar wannan madubi kuma sai ga wani digon baki fa qultu ma hadhihi lam'a allati ara fiha menene ma'anar wannan dan digon baki da nake gani a cikin wannan madubi qala sai yace hadhihi aljum'atu wannan ita ce ranar juma'a qultu sai nace wa mal juma'a menene kuma juma'a qala sai jibril ya ce yawmun min ayyami rabbika azimun wata rana ce daga cikin ranakun ubangijinka mai ainihin girma wasa ukhbiruka bi sharafihi zan baka labarin darajar wannan rana wa fadlihi da falalan wannan rana fi duniya tun anan duniya fa inna allaha azza wa jalla jama'a fihi amral khalqi Allah a wannan ainihin rana ne ya nufaci ainihin ƙaddara ya ƙaddara ƙaddaran halittu wa amma ma yurja fihi li ahlihi amma abinda ake fatan mutane za su samu a wannan rana fa inna fihi sa'a la yuwafiquha abdun muslimun aw amatun muslima yas'alani Allah ta'ala fiha khairan illa a'tahuma iyyahu akwai wani wani lokaci a cikin juma'a wanda ba wani mutum musulmi ko musulma da za su dace da wannan lokaci suna roƙon Allah wani abu face Allah ya amsa musu amma sharafu wa fadluhu fil wasu wasmuhu amma sharaf daraja da falala da sunan wannan rana a lahira fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala idza sayyara ahlal jannati ila al janna yadda al'amarin yake bayan Allah ya riga ya gama ainihin sanya 'yan aljanna a cikin aljanna Allah ka samu a ciki wa ahlan nari ila nari Allah ya gama aikawa da ƴan wuta zuwa gidan wuta Allah ka tsare mu bayan an gama wannan an gama hisabi gaba ɗaya, jarat alaihim hadhihi ayyamu wa hadhihi layali sai su ci gaba da samun kansu a cikin waɗannan ranaku da dararraki kamar yadda aka saba laysa fiha laylun wala naharun illa qad alima Allah azza wa jalla miqdara dhalika wa sa'ati babu wani dare ko wuni a kiyama sai ya zama Allah ya san gwargwadon tsayin daren ko wannan wuni فإذا كان يوم الجمعة حين juma'a ila juma'a إلى idan aka mako ya juyo aka zo ranar juma'a, daidai irin lokacin da anan duniya, za a fito ne a kama hanyar masallaci ma'ana da hantsi kenan ko bayan zawali na da ahadul jannati munadin sai a sa wani sankira ya kirayi yan aljanna ya ce da su ya ahalal janna ukhruju ila wadil mazid ya ku yan aljanna ku fito za a gana da ku a ainihin wannan fili na almazid wa wadil mazid la ya'lamu si'ata tulihi wa ardihi illa Allah wannan fili babu wanda ya san fadin shi da tsayin sa in banda Allah fihi kusbanul misk a cikin shi akwai rairayi na almiski ru'usuha fis sama'i wanda ainihin kawunan rairayin ya kai sama yana da tudu ya kai sama qala fa yakhruju gilmanul anbiya'i bi manabira min nurin sai ainihin ƴan yara ɗinnan na aljanna ghilmanun mukhalladuna wanda suke aiki a gidajen annabawa cikin aljanna sai su fito da ainihin mimbarori na haske sai a kakkafa su wa yakhruju gilmanul mu'minina bi karasi min yaqutin sauran yara kuma wanda suke aiki a gidajen muminai a aljanna sai su kuma su fito da ainihin kujeru na yaqutu fa idza wudi'at lahum idan aka kakafa wannan kujeru wa akhadha wa akhadha kowa ya samu wuri ya zauna ba sallahu alaihim rihan tud'a almusira sai Allah ya aiko da wata iska ana ce mata almusira ma'ana mai shiga jiki mai ta'asiri tusiru zalika almisk sai ta zo ta dinga daga wannan almiskin tana jujjuya shi tana baza kanshin shi wa tudkhiluhu fi ta'min tati thiyabihim ta shigar da kanshin turaren almiskin nan cikin kasan tufafin mutanen fa tukhrijuhu mi wa tukhrijuhu fi wujuhihim ta fito da shi ta fuskokin su wa ash'arihim da gasusuwan jikin su tilkar rihu a alamu kaifa tasna'u bidhalika almisk min imra'ati ahadikum wannan ainihin iska ta fi matar ɗayanku sanin yadda ya kamata a jujjuya wannan ainihin almiski law dufi'a ilaiha kullu tsibin ala wajhil ardi matar da za a bata duk wani turare a duniyan nan ta iya sarrafa shi to bata kai wannan iska iya sarrafa wannan turare da shafa shi a jikin mutane ba qala sai yace thumma yuhillahu tabaaraka wa ta'ala ila hamalatil arshi da'u bayna azhurikum da'uhu bayna azhurikum sai Allah ya wahayi ga mala'iku waɗannan da aka ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya sai Allah ya musu wahayi ya ce ku sauke wannan al'arshi a gaba gare ku fayakunu awwala ma yasma'unahu minhu wannan shine zance na farko wanda mala'ikun nan zasu daga Allah ila ilayya ya ibadi allazina ata'uni bil ghaibi wa lam yarawni sai ce izuwa gare ku ina magana da ku ya ku bayina waɗanda suka mini biyayya ba tare da sun ganni ba wa saddaqu rusuli kuma suka gazgata ainihin manzannina wattaba'u amri suka bi al'amarin da na aiko na umarni na saluni fa hadha yawmul mazid da ku nake ku tambaye ni wannan ita ce ranar ƙari fa yajtami'una ala kalimatin wahida sai gaba ɗaya mutane su ijma'i su haɗu akan kalma guda ɗaya su ce radina anka farda anna ya Allah mun yarda da kai fatan mu kai ma ka yarda da mu fa yarji'u Allahu ilaihim sai Allah ya mai musu zance ya ce in an ya ahlal jannati ni laulam arda ankum lam uskinkum dari kai yan aljanna ku sani fa ni da ban yarda da ku ba ai da ba ku zauna aljanna gidana ba fasaluni haza fasaluni fa hadha yawmul mazid nace da ku ku roƙe ni wannan ranar ƙari ne fa yajtami'una ala kalimatin wahida sai su ƙara haduwa akan kalma guda ɗaya su ce ya rabbana wajhaka nanzur ilaihi. ya Allah ubangijinmu ka muke so mu kalla fa yakshifu tilkal hujub hujuba sai Allah ya yaye waɗannan shamakai na haske fa yatajalla lahum azza wa jalla sai Allah ubangiji ya mustajalli ya bayyana gare su fa yagshahum min nurihi shay'un sai abinda yake na hasken Allah wani bangare daga hasken Allah sai ya lullube su gaba daya laula annahu qaba Allah yahtaqiru ba dan yahtariku ba dan Allah ya hukunta kar su kone ba lahtaraku da gaba ɗaya za su kone lima ya shahun min nuri saboda abin da ya ainihin afka musu ya lullube su na hasken Allah sun yuqalu lahum sannan sai a ce da su irji'u ila rabbikum ku ko ila manazilikum ku koma zuwa gidajenku na aljanna fayarji'una ila manazilihim sai kowa ya kama hanya ya koma cikin aljannarsa wa a a'ata kulla wahidin min hum, dhifa ala ma kanu fi ya tara an bashi ninkin baninkin abinda da yake da shi na falala na ila a azwajihim sai su koma zuwa ga matayensu ‘yan aljanna wa kad hafu alaihinna wa kad hafau alaihinna wa hafaina alaihin sai ya zama sun ɓuya ga matan su ma matan sun ɓuya gare su ba sa ganin juna min ma gashiyahum min nurihi saboda hasken Allah da ya lullube su فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها dabaran sun isa gidajensu sai wannan haske ya ta yin baya-baya yana raguwa har su koma asalin yadda suke tun farko wata ƙulu lahum azwajuhum sai matan aljanna matan su na aljanna su ce da su laqad kharajtum min indina ala suratin wa raja'tum ala ghayriha hakika kun fita daga wajenmu a wani yanayi amma kuma kun dawo da wani yanayi akasin wanda kuka fita a cikin shi fa yaquluna sai su ce da su zalika li anna Allah azza wa jalla tajalla lana abin da ya faru shine Allah ne ubangiji ya bayyana gare mu fa nazarna minhu ma kalli wani abu na daga Allah qala yace wa innahu wallahi na rantse da Allah yadda abin yake ma a hatsa bihi khalqun babu wata halitta da ta kewaye Allah walakinahu qad arahum min azamatihi wa jalalihi Allah ya gwada musu girman shi ne da daukakarsa ma sha'a gwargwadon abin da Allah ya so an yuriyahum gwargwadon abin da Allah ya so ya gwada musu qala sai ya ce fa zalika qauluhum fa nazarna minhu shine ma'ana da abin da suka ce fa nazarna minhu muka kalli wani abu min tabaidiyya kenan qala sai ya ci gaba da labari ya ce fahum yataqallabuna fi miskil janna za su yi ta kaiwa da kawowa a cikin almiskin aljanna wa na'imiha da nimar aljanna fi kulli sab'ati ayyamin a cikin duk wasu kwanaki bakwai abdu'ifa ala ma kanu fihi za a ninka musu akan abin da suke a ainihin kafin wannan lokaci qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine fassaran faɗan Allah da yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da ta san abin da Allah ya boye ma 'yan aljanna na ababan jin daɗi wanda za su gani idan su ya sanyi jaza'an bima kanu ya amalu sakamakon ayyukan da suka kasance suna yi Allah ka samu daga ciki wannan hadisi jama'a hadisi ne ainihin wato munkari wannan mutum mai suna Abdullahi dan Arada Ash-Shaybani ne Al-Imam Bukhari ya ce munkarul hadith ne sannan malamai da dama sun rawata wannan mutumi almuhimmu jama'a waɗannan hadisai gaba ɗayansu malam yana kawo su ne don nuna falalar juma'a sannan mu gane waɗannan riwayoyi masu tsawo duk da kaji mun karanta akalla guda uku muna cewa malamai sun ce ba su inganta ba wannan bai nufin duk abin da ke ciki wato ba daidai ba ne akwai gaɓoɓi waɗanda suka inganta ɗaya ɗaya ɗaya haka kamar cewa akwai rana akwai wato wato wani lokaci mai falala a nan duniya a ranar juma'a kamar cewa za a yi wani wuni a ranar alkiyama sunan shi yawmul mazid kamar cewa Allah subhanahu ta'ala zai bayyana ga ƴan aljanna da wasu abubuwa ire-iren waɗannan sai dai tafasil din da duk ba su da wato abin da ke goyen bayan su daga isnadoji ingantattu to ba za a karbe su ba wanda ke neman ƙarin bayani sai kuma littafin aqida irin littafin ar-ru'ya na al'imamu dara kutuni abul ah, da littafin ainihin wato kitabu tauhid na ibn manda da littafin kitabut tauhid na al-imamu imamu al-a'imma shine ainihin wato ibn khuzaima da wasu littafai daga cikin tafan aqida waɗanda malaman musulunci suka yi ainihin bayanai akan waɗannan akwai hadisai a cikin bukhari da muslim da sauran riwayoyi waɗanda suka zo a tattakaice suka bayyana wasu abubuwan a dudunkule wasu mun ji su a baya wasu kuma za mu ji su a gaba insha Allah ورواه أبو نعيم في صفة الجنة من حديث Haddasana بن محمد حدثنا موسى بن عقبة an أبي صالح عن أنس شبيها به يتهر إلى يوكما الإمام أبو نعيم الأصفهاني a cikin littafin shi mai suna sifatul janna ya ruwaito wannan ainihin wato magana daga hadisin ismatu dan muhammad tun daga nan aka samu matsala ismatu dan muhammad malam abu hatimin razi ya ce laisa bi qawiyyin haka yahaya dan ma'inu ya ce kazzabun da'ul hadis katan makaryaci ne koje ne sarkin ƙarya ne wanda yana buga hadisan jabi haka al ya ce haddasa bil bawatili an istiqat ya karantar da hadisai na barna daga amintattun mutane al-imam darqutni da wani suka ce matrukun da haka wannan isnadi ne matacce kwarai wa zakara abu nu'aymin fi sifatil janna min hadisil masudi عن المنهال عن أبي ubaida عن عبد الله قال wannan shi ma isnadin ga wani mutum mai suna Almas'udi sunan shi Abdulrahman dan abdullahi dan utba ta dan mas'ud jikan abdullahi dan mas'ud ne ya rikici karshen rayuwarsa dan haka yana da matsala haka abu ubaida abdullahi dan mas'ud yana da riwaya daga babansa kamar yadda muka ji anan amma bai da ainihin wato ittisali da shi da haka isnadi ne munqati an al-minhali an abi ubaida an abdullahi shine wannan abu ubaida din daga baban shi ainihin abdullahi dan mas'udin amma bai riske shi ba qala yace sari'u ila al-jum'a fi dunya ku gaggawan zuwa sallar juma'a a nan duniya fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yabruzu li ahli janna Allah zai bayyana ga 'yan aljanna fi kulli juma'atin, tun ranar juma'a ta lahira, ala kusubin min kafurin akan wani tarin yashi sand hill min kafurin abyad daga ainihin kafuri wanda yake fari kar fayakununa minhu subhanahu bil qurbi ala qadari sur'atihim ila al jum'a za su kusanci Allah ne kowa gwargwadon saurin da yake yi zuwa juma'a gwargwadon kusancin kada limamin juma'a wa yuhdithu lahum min al karamati shay'an lam yakunu ra'awhu qabla zalika kuma duk mako sai Allah ya ba su sabuwar daraja wadda ba su santa ba kafin lokacin yarji'una ila ahlihim wa qad ahdasa lahum sai su koma zuwa ga iyalansu alhalin a daidai lokacin Allah ya sabunta musu ni'ima wannan shi ma bai inganta ba jama'a saboda waɗancan matsaloli da suke cikin isnadin duk dai kamar da muka ambata waɗannan hadisai gaba ɗayan da waɗannan maganganu ibnul qayyim yana kawo su ne dan bayyana mana ainihin wato wasu hadisan falala game da juma'a sai ya ce faslun fi mabda'il juma'a ga wani aidi ga wata gaba dangane da yaushe ne musulmai suka fara sallar juma'a qala ibn ishaq muhammad ibn ishaqa mai sira da magazi yace haddasani muhammad ibn abi umama ibn sal ibn Hunaifin an abihi muhammad dan gidan abu umamata sal dan hunayf ya bani labari daga baban shi ainihin Salu dan Hunayf din kenan qala haddathani Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik yace Abdurrahman dan gidan sahabi Ka'ab dan Malik yana bani labari qala Abdurrahman yace kuntu qa'ida abi hina kuffa basruhu ni ne dan jagora da nake jan babana bayan idansa ya makanci a ƙarshen rayuwar Ka'ab dan Malik ya makance to wannan ɗana su Abdurrahman shi ke masa jagora fai za kharajtu bihi ila juma'a duk sanda muka fita za mu je sallar juma'a fa sami na biha ya ji kiran sallah a juma'ar istaghfara li abi umamata as'ada ibn zurara sai ya dinga cewa Allah ka gafarta wa abu umama as'adu dan zurara wani matashin sahabi ne daga cikin sahabbai da suka musulunta da wurwuri tun kafin a zo madina su ne suka fara zuwa makka suka je suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi sai ya ce marmaza saurayi ne mai hange nesa sai ya ce wa mutanen shi kun ga wannan mutumin shine mutumin da Yahudawa suke ba mu labarin cewa za su hada kai da shi su yaƙe mu abin da yafi kawai mu riga su shiga addinin nan kawai suka ansha addinin musulunci suka dawo Madina suka yi ta wa'azi suka yi ta wa'azi har suka samu mutane baɗi, sai suka koma da jama'a aka yi al'aqabatul ula da shi aka yi ta aka sake yin batu thaniya da shi aka yi ta yana daga cikin wanda suka mutu da wurwuri sun riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa to wannan sahabi abokin sa ne duk sanda ya ji kiran sallah sai ya ce oh Allah ya ji kanwa ne fama kasa hinan ala zalika ya dau tsawon lokaci duk juma'a sai na ji yana wannan addu'a fa qultu sai wata ran nace da shi inna hadha la ajzun Allah as'alahu sai na faɗa nace ce lalle ni kuwa bazan ci gaba da gazawa ba sai na tambaye shi an haza game da wannan fa kharajtu bihi kama kuntu Shi kenan, juma'a ta kewayo sai muka fita irin yadda muka saba fita falamma sami al'azana lil juma'a yayin da ya ji kiran sallan juma'a istaghfar lahu sai ya ce sai ya ce Allahumma ghfir li as'ad ibn zurara fa qultu ya abata sai na ce ya kai babana ara'aita istighfaraka li as'ad ibn zurara kaga wannan istighfarin da kake yi kullama sami'ta al-adhana yawmal jumu'a duk ran da ka kiran sallar ran juma'a me kake nufi da shi qala ay bunayya yace ya kai dana kana as'adu awwala man jama'a bina bil madina ai as'adu shine farkon wanda ya fara mana limancin sallar juma'a a madina qabla maqdami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun kafin zuwan manzon Allah fi hazmin nabiti min harrati bani bayaba a wani wuri da ake ce ma hazamun nabiti kusa da harra duwatsun nan masu zafi na ƙabilar banu bayada sunayen wurare ne kamar a ce a anguwa kaza kusa da kaza a titin kaza kusa da anguwa kaza ko a loko kaza kusa da fili kaza ina fata mun gane wannan yace fi naqi'in yuqalu lahu naqi'ul khasamati a wani ainihin wato wani ɗan ƙauye wanda ake kusa da wani ɗan ƙauye ko wata riga wanda ake ce mata naqi'ul khasamat wannan wata ƙarya ce a lokacin aka ce kusa da ainihin garin Madina qultu fa kam kuntum yawma idin nace da shi ku nawa ne kuka yi wannan sallar juma'a ta farko ranar qala arba'una rajulan yace mu arba'in ne haka ibnu hishamin ya fitar da wannan bayan ibnu ishaqa a cikin sira da limamu abu dawuda a cikin ainihin asunan ɗinsa da baihaqi kuma baihaqi ya ce isnadin sa mai ƙarfi ne haka nan kuma ainihin wato baya ga baihaqi malamai da dama sun inganta wannan hadisi musamman da matsar da ake tunani muhammadu dan ishaqa yana tadlisi amma gashi karara ya ce haddasani muhammad ibnu abi umama wallahu ta'ala a'lam قال البيهقي ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي محمد بن إسحاق mai sira da magazi idan ya ambaci cewa ya ji daga mai riwaya wa kana rawi thiqa kuma mai riwayan amintacce ne istiqamal isnadu istiqamal isnadu isnadi ya miƙe kenan ya tafi lafiya lau wa hadha hadithun saiwul sayyul isnadi sai bai haƙi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa mai isnadi ingantacce intaha magana haƙi ta kare qultu ni malan al-imamu ibnu qayyim al-jawziya sai nace wa hadha kana mabda al-jum'ati wannan da kaji shine farkon tarihin sallar juma'a thumma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madinata ana nan kuma sai manzon Allah ya iso garin Madina fa aqama bi quba'a fi bani amrin ibnu Awfin sai ya ainihin ya da zango a ainihin anguwar Quba cikin kabilar Banu Amr ibn Auf kama qala ibn Ishaqa yawmal isnaini kamar yadda ibn Ishaqa ya faɗa ranar Juma'a manzon Allah amin ranar Litinin manzon Allah ya iso ya zauna a nan wa yawmal sulasa'i da ran talata wa yawmal arba'i da ran laraba wa yawmal khamisi da ranar alhamis kamar kace ya kwana hudu kenan ko wa assasa masjidahu yasa aka ainihin kafa fandisho na masallacinsu a nan Quba thumma kharaja yawmar juma'a a wuni na biyar bayan ya zauna litinin talata laraba alhamis ya kafa musu masallaci ya musu karatuttuka kuma ya huta da gajiyar tafiya da suka sha da wahala da suka sha akan hanya ranar juma'a da safe sai manzon Allah tsare salama sai ya kara gaba wannan zamu zo mu ji jama'a yana daga cikin hujja akan halastin yin tafiya ranar juma'a da kuma malaman da suke ganin ba a tafiya ranar juma'a idan rana ta riga ta fito wannan fatawa ce mai rauni fatawar gaskiya shine in ta yi zawali ga wanda juma'a ta waje ba a kan shi to shine malamai suke kyamatarwa daga yin tafiya amma dangari ya waye kawai ko ta hau kanka kana da yancin yin tafiya wanda kuma ta waje ba a kan shi kenan banda wanda yake matafiyi ne yana kan hanya ya baro Legas ranar Alhamis sai ya iso wani gari da zai kwana gari ya waye ranar Juma'a to kaga daman shi bata hau kan shi ba to ko da ta an yi zawali motar shi ta lalace an gama mashi gyara bayan zawali zai ya kama hanya abin shi dan ba ta hau kanshi ba dama haka mara lafiya wanda za a ɗauke shi a kai shi asibiti a daidai lokacin ba ta hau kanshi ba haka yaro karami wanda bai balaga ba haka mace wanda tafiya ta kama ta za ta tafiya da ɗanta muharrami shine ta hau kanshi to ita ba ta hau kanta ba sai ta jira shi saboda yanayi haka dai haka dai sai wanda ta hau kan shi ainihin wato a shine bai halarta ya tafiya ba za mu zo mu ji bayanin anan gaba amma dai wannan ishara ne ga cewa ranar juma'a sai manzon Allah sai ya ƙara tafiya ma'ana ya taso daga Quba zai ƙarasa garin Madina fa adrakatuhu juma'a fi bani Salim ibn Auf sai juma'a ta riske shi a anguwannin Banu Salim ibn Auf fa sallaha fil masjid allazi bi batn wadi ya sallaci juma'ar a wannan masallaci wanda yake cikin wannan farfajiya wa kanat awwala juma'atin sallaha bil madina wannan ita ce farkon juma'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sallata a garin Madina wa zalika qabla ta'sis masjidi tun ma kafin ya gina nashi masallacin ina fata mun gane wannan jama'a wa qala ibn ishaqa wa kanat awwal khutbatin khatabaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi ma balagan hudu ba ta farko wadda manzon Allah yayi kamar yadda labari ya iske ni isnadi ne ballagi kenan an abi salama ibn abdurrahman wa na'udhu billahi an naqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama malam yakul daga abu ɗan dan abdurrahman tabi'i ne shi ma dan haka isnadi ne mursali yace amma muna neman Allah ya tsare mu daga faɗan abin da manzon Allah bai faɗa ba mu ce shi ya faɗa dan duk wanda ya haka to dan wuta ne da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qama fihim khatiban manzon Allah ya mike cikin sahabbai zai musu hudu ba fahamidallaha wa asna alaihi bima huwa ahlu Wanzan Allah ya innal alhamdulillahi. kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa karshe sun maƙala sannan sai ya ce amma ba'adu ayyuhan nasu bayan haka ya ku mutane faqaddimu li anfusikum bi anfusikum ku yi kokari ku gabatar da ayyukan alkhairi ga kawunanku ta'alamunna wallahi ai kun sani na rantse muku da Allah la yas'aqanna ahadukum wallahi duk ɗayan ku sai ya mutu thumma la yada'anna ghanamahu zai bar ainihin dabbobinsa a nan duniya laysa laha ra'in ba tare da masu kiwo ba thumma la yaqulanna lahu rabbuhu wa laysa lahu kuma sai Allah yayi magana da shi ba tare da mai fassara ba wala hajibun yahjubuhu hudunahu babu kuma wani ainihin wato sakatare wanda zai hana wannan mutumin kaiwa ga inda Allah yake alam ya atika rasuli Allah zai ce da bawa kai manzo na bai zo maka ba fa ballagaka ya isar maka da sako wa ataituka malan ashe ban baka dukiya ba wa afdaltu alayka ne maka falala ba fa ma qaddamta li nafsika me abin da kai wa kanka da wannan rana falayanduranna yaminan wa shimalan sai bawa ya kalli dama ya kalli hagu ya kalli dama ya kalli hagu fala yara shay'an ba zai ga wani abu daga cikin ayyukan da zai iya cewa ga aikin da na yi ba thumma la yanzuranna sannan sai ya ƙara duba quddamahu gaba gare shi fala yara ghaira jahannama ba zai ga komai ba sai wutar jahannama Allah ka tsare mu sai manzon Allah ya ce faman wa man istata'a an yaqiya wajhahu minan wanda duk zai iya katange fuskar shi daga wuta walau bi shiqqi min shiqqin min tamratin koda da tsagin rabin dabino ne falyaf'al to yi haka din wa man lam yajid wanda bai samu dabinon da zai bayar sadaka ko da rabin dabino ba fa bi kalimatin tayyiba yayi kokari ya tsare fuskar shi daga wuta ta hanyar faɗan kalma mai daɗi Karye zagi ko fasikanci ko fadirci ko sakin baki ko gulma fa inna biha tujzal hasanatu domin da zance ne mai daɗi ake ainihin saka aikin lada bi ashari amsaliha sai a saka mishi da goma irin waɗannan ila saba'a ta efe har a ninka a ninka har zuwa ɗari bakwai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan magana kamar yadda muka ji isnadinta yana da ainihin wato gibi saboda abu salama ta dan abdurrahman bai riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da haka isnadi ne munqati wallahu alam sai dai akwai gababun hadisin wanda suna da shawahid da gaskiyar riwayoyi ingantattu qala ibn ishaqa thumma khataba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra sannan manzon Allah ya ƙara yin huduba kamar kace huduba ta biyu kenan ko qala sai ya ce innal Ahmadu ahmaduhu wa asta'inuhu na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la bayan da manzon Allah ya hurbatul haja sai ya ce inna ahsanal hadisi kitabullahi lalle mafi daɗin zance da nagarta littafin Allah wa qad aflaha man zayyanahu Allah fi qalbi duk wanda Allah ya kawata mai littafin sa a cikin zuciyarsa to wannan mutumi ya rabauta ya tsira wa adkhalahu fil islami ba'da al-kufri duk mutumin da Allah ya shigar da shi cikin musulunci bayan kafirci wannan mutumi ya tsira fakhtarahu ala ma siwahu min ahadithin nas duk wanda Allah ya sa ya zabi alqur'ani yayi watsi da sauran zantukan mutane to wannan ya tsira innahu ahsanul hadisi wa ablaghuhu aka ce manzon Allah yace ce lalle shi alqur'ani shine mafi dadin zance kuma mafi fasaha daga cikin zance ahibbu ma ahabballah ku dinga kaunatar abinda Allah yake so ahibbullah min kulli qulubikum ku kaunaci Allah daga dukkan farfajiyar zakatanku wala tamallu kalamallahi wa zikrahu kar ku dinga kosawa da ainihin zancen Allah da ambatan Allah wala taqsu anhu qulubukum kar ku bari zukatanku su bushe daga barin ambatan Allah da littafin Allah fa innahu min kulli ma yakhluqu Allah yakhtaru wa yastafi don a tsarin Allah duk abin da Allah ya halitta yana zaɓa ya tace ya ainihin zaɓa daga cikin halittunsa qad sammahu Allah khairatahu min al-a'mali Allah ya kira al-Qur'ani da zikiri a matsayin ayyuka zaɓaɓɓu daga cikin ayyukan da ake masa wa mustafahu min al-ibadi salihi minal ibadi was-salihi hadisi kuma Allah ya zaɓi alƙur'ani da zikiri a matsayin zaɓaɓɓun ibadoji da maganganu masu nagarta wa min kulli ma utiyan nasu kuma Allah ya zaɓi alƙur'ani sama da duk wani abu da ya ba mutane minal halali wal harami na abubuwan da suka halasta kuma wanda ba su halasta ba fa Abudullaha. ku yi kokari ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kar ku yi wa Allah shirka da komai wattaquhu haqqa tuqati ku yi tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah wasduqullaha saliha ma taquluna bi afwaikum ku gazgata Allah game da kalmomi masu daɗi da kuke faɗa da bakunanku ma'ana in kun faɗa ku aikata wata tahabbu bi ruhillahi bainakum ku dinga ƙaunatar junanku da ruhin Allah wanda ke tsakankaninku inna Allah yaghdabu an yunkasa ahaduhu Allah yana fushi idan aka kare alkawarinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka ibnu hisham ya kawo wannan a cikin sira daga ibnu ishaqa ba tare da isnadi ba da haka labari ne mara isnadi jama'a ba za a iya tabbatar da cewa da gaske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba mai wannan surar ba haka ya kamata mu fahimci wannan cewa maganganu ne duka malam yana kawo su ne dan isti'nasi ba wai dan sun tabbata ainihin wato keke da keke a ilmance a hadisance ba qad taqaddama tarafun min khutbatihi alayhi salam inda zikri hadihi fil khutab a can baya can farko an gabatar da wasu daga cikin hudubobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad da ake magana game da huduba ina fata mun gane wannan jama'a sai malam yace faslun ga wata gaba wannan gaba ya ware ta ne zai bayani game da ainihin khasa'is da falaloli na ranar juma'a kamar ka ce daga nan ne zai fara asalin karatun bayani akan tafarki da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ranar juma'a wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama ta'zimu hadha al-yawmi wa tashrifuhu na daga cikin tafarki da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana shine girmama wannan rana da daraja wannan rana wa takhsisuhu bi ibadatin yahtassu biha an ghairi da kuma keɓance ranar da wasu ibadoji wanda sauran ranaku ba su da waɗannan ibadojin a cikinsu wa qad ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani hal huwa afdalu am yawmu arafa tsakanin juma'a da arafa wanne yafi falala ala qaulaini sun yi maganganu kala biyu huma wajhani li ashabi shafi'i a mazhabin shafi'i ana da duka maganganun wasu ce arafa wasu su ce ainihin juma'a ta falala amma yadda magana take a cikin kwanakin lissafin watanni ranaku da ake lissafa ɗaya biyu uku hudu har ashirin da tara ga wata to a irin wannan lissafin arafa ta fi kowace rana ainihin wato falala a cikin kuma kwanakin mako lissafin juma'a asabaci lahadi har zuwa alhamis ita kuma ranar juma'a ta falala wato wannan ta da alaka da falala ne a matsayinta na rana ɗaya daga cikin ranakun mako waccan kuma a matsayinta na rana ɗaya daga cikin ranaku da suke kekkewayawa a cikin watanni ina fata mun gane wannan wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqra'u fi fajrihi bi suratay alif lam mim tanzil wa hal ata alal insani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar juma'a asbar ranar juma'a idan yazo limanci yana karanta alif lam mim tanzil sajada arka'a farko da kuma wahal ata alal insani hinun min ad-dahri sautul insan waccan araka'a ta farko wannan kuma araka'a ta biyu abinda bai inganta ba shine wani lafazi da yazo ƙari a wata riwaya cewa wayadimu ala zalika wannan bai da isnadi mai kyau cewa yana dogewa dole sai ya haka da juma'a wannan bai tabbata ba amma dai yana karantawa da haka abin da ya kamata limamai su yi kenan su dinga karanta waɗannan surori a ainihin ranar juma'a sallar asuba saboda mene saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imamu muslim ya fitar da hadisi game da haka da shi da ainihin al'imamu abu dawuda da tirmidhi da ainihin al'imamu ahmad a cikin musnad dukkanin sun fitar da ainihin hadithi dangane da tabbatar da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zunnu kafirun mimman la ilma indahu wasu da dama daga cikin waɗanda ba su da ilimi suna zaton annal murada abinda ake nufi da yin wannan karatu na alif lamin tanzil a fadaka ta farko takhsisu hadhihi sala bi sajadatin za'ida cewa so ake a ƙara sujuda ƙwaya ɗaya dangane da ainihin al'amarin wannan ainihin wato rana saboda ai a cikin sautu sajada akwai sujuda ko akwai sujuda ƙwaya ɗaya a cikin sajada kamar da makaranta a karatun da muka yi a baya to kaga idan liman ya zo yana karanta ta zai yi sujuda kenan sai ya zama wannan sallah ta juma'a ta alfijir ranar juma'a to an yi sujada guda biyar kenan sai wasu jahilai inji ibnu qayyim suka ce su a ganin su wannan shine dalili wa yusammunaha suna ce wannan sujuda sajadatul juma'a haka suke ce mata sujudar ranar juma'a wa idza lam yaqra adum hadhihi sura ustuhibba qira'ata suratin ukhra fiha sajada har ya zama ma idan mutum bai karanta wannan sura ba to sai su ce mustahabbi ne ya karanta wata sura daban wacce ke da sujuda kamar ra'ad ko nahal ko isra'i ko sotu maryam ko hajji ko furqan ko naml ko sauran ire-iren waɗannan surori waɗanda muka yi bayani a makon da ya gabata game da wuraren sujuda a cikinsu ina fata mun gane wannan jama'a wa hadha wa li hadha kariha man kariha min al-a'immati almudawamatu ala qira'ati hadhihi sura fi fajr aljuma'a daf'al litawahhum aljahilina wannan kuma shine abin da yasa wasu malamai suka ga kyamar a ce ai ta karantawa kullun kowace juma'a dan tunkude wato wauta da rudani na jahilai وسمعت شيخ الإسلام ابن تي... شيخ الإسلام ya تيمية يقول مالن ابن القيم yace na ji malamin mu Sheikhul Islam Ibn Allah ya gafarta mishi yana cewa إنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana karanta waɗannan surori ne guda biyu a cikin sallah ta asuba ranar juma'a domin tuna wa mutane abin da ke cikin ranar juma'a domin waɗannan surori suna da bayanai a cikinsu game da abin da ya faru da kuma wanda zai faru ranar juma'a akan farkon halitta da ya faru ranar juma'a da kuma abin da zai faru na ƙarshen duniya ranar juma'a dan karanta hal ata alal insani hinun minar Dahari, dahr lam yakun shay'an madhkura kaga bayani ne wannan tun farko akan bad'ul khalqi inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila in ma shakiran wa in ma kafura haka za a yi ta bayani akan waɗannan ainihin maratib haka alif lam min sajada dauke take da wannan bayanai na halitta Adamu da makamantansu almuhimmu ibnu taymiya yana fitan mana da fiqhu ne akan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta ainihin waɗannan surori a ranar juma'a a cikin ainihin wato sallar asuba saboda suna ɗauke da bayanin abin da ya faru da wanda zai faru a irin wannan rana fa innahuma ishtamalata ala khalqi adama waɗannan surori suna ɗauke da bayanai akan halitta annabi adamu wa ala zikril ma'adi da ambatan tashin duniya da tashin alkiyama wa hasharil ibadi da tasan da za a yi wa bayi wa zikri wa zalika yakunu yawmal juma'a kuma duk wannan ran juma'a za a yi shi wa kana fi qira'atihima fi hadar yawmi a cikin karanta wadda yake yi na wannan surori a wannan rana tazkirul lil ummati yana tunawa al'umma ne bima kana fihi wa yakunu game da abin da ya faru a juma'a da kuma wanda zai faru ranar juma'a wasajadatul ja'at taba'an sujudar ta zo ne a matsayin abin da yake ƙari by product ba ita ce asali ba laysat maqsuda ba ita ce abin nufi ba hatta ya qisidal musalli qira'ataha haifi tafaqat ballantana a cewa mai sallah yayi kokari ya nufaci karanta ta dole ko da bai karanta sura ba ya karanta wata sura daban mai sujuda yana raddi ne ga waɗancan da suka ce sai an karanta wata sura mai sujuda dan a samu abin da suke kira da suna sajadatul juma'a fa hadhihi khasatun min khawas yawmil juma'a ka ji abu na farko daga cikin falalar ranar juma'a shine an keɓance ta da wani karatu na musamman a sallar asubahinta alkhasatu thaniya wato abu na biyu wanda juma'a take banta da shi istihbabu kasratu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fihi wa fi lailati, ana so a yawaita yau manzon Allah salati a wunin juma'a da kuma daren juma'a ma'ana tun daga ranar alhamis da daren zalar rana ta faɗi an shiga dare to an shiga daren juma'a tun daga lokacin ake so mutum ya yawaita yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tai kai tai har wurin juma'a kai ta salati din saboda mene saboda manzo Allah ne yace akthiru min as-salati alayya yawmal juma'a wa laylatal juma'a ku yawaita yi min salati ranar juma'a da daren juma'a al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da isnadi kyakkyawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidul anami malam yace manzon Allah fa shine dama jagora sayyidin dukkanin halittu wa yawmal juma'a sayyidul ayyami ranar juma'a kuma ita ce jagoran kwanaki gaba daya falisalati alayhi fi hadha al-yawmi maziyatun laysat li ghayrihi ma'a hikmatin ukhra salatin da ake wa manzon Allah a wannan rana yana da wata daraja ta musamman wanda babu daraja a cikin wani wuni daban kuma akwai wata hikima daban me ce hikima وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة أسني تشيوى دون الخير دا الأمم من زن الله سكسامو أدوني النم كو على هرا فإنما نالته على يده الأمة سنسامو النم الخير نتهنن ونم منزو فرنجكادا عليه الصلاة والسلام فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة Allah ya haɗa wa al'umman manzon Allah ta sanadin shi manzan Allah alaihi salatu wassalam Allah ya haɗa wa al'ummarsa dukkanin alkhairin duniya da kuma dukkanin alkhairin lahira fa'azamu karamatin tahsulu lahum duk wani daraja da al'umman nan suka samu fa innama tahsulu yawmul juma'a suna samun darajar ne ranar juma'a fa inna fihi ba'athahum ila manazilihim dan a wannan rana ne za a tashe su zuwa ga gidajensu wa qusurihim da da benayensu fil janna kaga za su samu alherin shiga aljanna ranar juma'a kenan wa huwa yawmul mazidi ita ce kuma mun ji a baya ranar da ake musu ƙarin falala lahu idza dakhalu janna bayan sun shiga aljanna wa huwa yawmu idin lahum fid dunya sannan a duniya kuma ranar juma'a rana ce ta wani biki na mako wa yawmun fihi yus'ifuhumullahu ta'ala kuma ranar da Allah yake musu agaji ya biya musu bi talabatihim ya biya musu dukkanin bukatunsu wa hawaijihim da abubuwan da suke nema wala yaruddu sa'ilahum Allah baya tunkude wani mai roƙo a cikin su wa hadha kulluhu innama arafuhu wa hasala lahum bi sababihi wa ala yadihi duk wannan falala ta shiga aljanna da ƙarin daraja da karban addu'a da Allah zai bayin Allah bayin Allah to wannan duka ya faru ga bayi ne ta sanadin shi manzon Allah ta hannun shi kuma shine sila min shukrihi wa hamdihi daga cikin gode mushi da yaba mushi wa ada'il qalili min haqqihi da kuma biyan koda dan kadan daga cikin haƙƙinsa sallallahu alaihi wasallama an yukfara min as-salati alaihi fi hadha al-yawmi wa laylatihi tukuici ne ake bayarwa ga wannan alkhairi da manzon Allah ya kawo al'ummarsa sai a dinga mai salati a wannan dare da wannan wuni a tuna alherin da ya kawo na juma'a al'ummomi sun kuskure mata shi kuma Allah ya ba al'umma shi juma'a sannan Allah ya musu falala a ciki Allah yana amsa addu'a su a ciki Allah zai tashe su a wannan rana ya kai su aljanna a irin wannan rana Allah ya ƙara musu falala dukkanin makon lahira duk wannan falala sun same ta ne ta sanadin manzon nan da Allah ya aiko musu ta sama zan gamdakatar da Allah ya musu ka zama cikin wannan al'umma ko shine sai aka umarci su su dinga bada wani ɗan tukuici din ranar juma'a ta hanyar yawaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati dan haka ya kai musulmi kaka zama mai ruwa da zaran an ce yau alhamis rana ta faɗi. to kai ta salati kar ka kirga kai ta yi kawai duk sanda ka tuna ka ci gaba da yi bakinka ya saba da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa. Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid kai tai kai tai karka kirga ba ce a kirga ba ka dinga kirga zinubanka haka Ibn Mas'ud yake cewa lada ba ka bari akwai mala'iku amintattu za su kirga maka ka dinga kirga zinubai sai ka dinga rage waken. dan haka wannan jama'a kamar kana yin menene kana yin tukwici ne ga wannan alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana shi ga baki ɗayan mu wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda lokaci ya kure jama'a ina ganin zamu dakata anan sai Allah ya kan mai kuma zuwa sai mu tashi inda yake cewa al-khassa as-salisa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma wannan magana ne wa alaikum salam wa rahmatullah aya ina ne famin shukuri ne famin shukuri ban ga wajen bayan zuwa ba